ka san cewa akwai baƙaƙen furanni a duniya fure ne dai amma baƙi mafi yawancinmu firen da muka sani wato fulawa irin wanda ake ba masoya ja ne kuma yana da ban sha'awa za a gan shi jazir haka dai ana nuna shi a indian film ko ma dai haka dai a cikin fina-finai za a ga ana bawa masoya to akwai furanni baƙaƙe ƙirin mm. su kuma ina ake samun su Allah mai iko ana samun su a ƙasar Turkiyya wato ƙasar Toki kenan a wani gari da ake kira Halfeti. To malaman kimiyya suka ce dalilin da yasa wannan gari take fitar da baƙaƙen furanni saboda pH level na ruwan wannan waje ne. Eh, wayannan baƙaƙen furanni da ake samu a can Turkiyya su ana amfani da su ne wajen jimami da jaje. Idan kana so ku rabu da mutum, ku raba hanya to ka bashi baƙin fure. Eh, kawai in ka bashi ba sai ka yi magana ba kawai yana nuna ba a tare ne mhm, kamar yadda in saurayi ya ba wa budurwa jan fure yana nuna ana tare to haka bakin fure yake nuni da ba a tare inda ka ba mutum bakin fure ba a tare yauwa to anan ina da tambaya a gare ka kai mai kallo tambayan shine wace ƙasa ce tafi yawan yaruka daban-daban a duniya yawan yarika daban-daban wace ƙasa ce idan ka sani kana iya sawa a comment section idan baka sani ba kana iya dubawa Allah za a samu wanda ya sani da ya saka to wannan shine ni ne Aliyu Tijjani Aliyu daga Adamawa State a Nigeria bisalam